Assalamu alaikum masu wani shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon maudu'i na muhawarar studio Kalangu. shirin maharar studio kalangu dai wani hili ne wanda muke tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum kama daga ilimi da horo kiwon lahiya zamantakewa da siyasa da tattalin arziki a takaice da duka abubuwan da suka shahi makomar al'umma tare da masu ruwa da tsaki da za su mana fashin baki kan maudu'an da za mu tattaunawa a kansu kuna iya samun shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo a hamsin da biyu a cikin jihohi guda takwas na kasar Nijar sannan kuma kuna iya samun su a kan shafukan sada zumunta. Maudu'in da zamu tattaunawa a kan shi a yau ya danganta da batun cin zarafin da mata ke fuskanta a maraɗi da kewaye. Shin ta ne za a iya shawo kan wannan al'amarin? shi dai cin zarafi kamar yadda bincike ya nuna masana na kare haƙƙin ɗan adam sun fassara shi tamkar wani toye haƙƙin ɗan adam ne mai tsanani a ƙasar niger kundaye na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da dama ne ke kare hakkokin ɗiya mata wanda a ƙasa ta amince ma kuma don kawo ƙarshen musgunawar da ɗiya matan suke fuskanta ganin cewa shi ne ke kawo tarnaki a cikin ci gaban rayuwar ta ɗiya mata da ma al'umma baki ɗaya bayan matan sun kwashe shekaru da dama ana ci gwagwarmaya ta hanyar kungiyoyi masu kare hakkin matan da kwarin gwiwa da gwamnati ke kawo ma matan an samu ci gaba sai dai har yanzu da sauran zomo a gaba da har da bakin namu za mu tabo wasu daga cikin matsalolin musamman ma kan cin zarafin da matan ke fuskanta a nan maraɗi mu ga ta ne za a ciwo kansu ko kuma rage musu raɗaɗi a dalilin haka muna tare a nan cikin ɗakin magana na gidan radiyo garkuwa na maradi da abdu dan malam manazirin al'amurra na yau da kullum abdu barka da zuwa barka ka dai a tare da mu kuma akwai smail hassan wanda yake shugaban kungiyar clinic juridic ƙarƙashin jagorancin anaj barka da zuwa smail barka ka dai tare da mu akwai uwar gida hajiya sa'a janjuna shugabar kungiyar mata masu jagoranci a nan maraɗi barka ku da isowa barka baki mun gwada karbi goron gaita studio kalangu ni hawa usman nake mana alale marhabi kamar da muka bayyana shi a cikin wato maudu'in namu yau za mu tattaunawa ne kan batu mai muhimmanci wato cewa dacin zarafi na mata suke fuskanta a nan maraɗi shin za mu soma wannan muhawar da ku cewa da gida hajiya sa'a juna shin ku za mu iya sanin wani irin cin zarafi ne mata suke fuskanta a nan marade eh, salamu alaikum masu rare eh, cin zarafi kashi-kashi ne akwai musgunawa a cikin gidan armi akwai cin zarafi tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa ko wajen harkar gado ko wani abu akwai cin zarafi da ake ma ko da a cikin lakwal akwai cin zarafi na mata tsakaninsu da mazansu ko da zuwa wajen likita ne akwai cin zarafi wanda kuma hallo wajiya. ya zamanto yarinya karama ce sai ya zamanto kuma an samu wa'ansu wa'anda zane cewa babu ma adalci gare su ko kuma addinin ta bai nisa ba an zo kuma an ci zarahinta an bata rayuwarta to a nan dai maraɗi lalle azima ana samun abubuwa guda guda irin wannan e da farin warawa a cikin gidan arme a cikin gidan arme ban ce dukan maza ba akwai maza wanda ba su ɗaukan nauyin iyalinsu menene ba su ɗaukan nauyin iyalinsu rishin ci da mace ita da iyalinta cin zarahinta ne yana iya sa ta ta shiga wata hanya wadda ba ta da kyau. akwai cin zarahin da cewa ko da wani lokaci namiji shi da mata ana hudace waɗace gaban iyali suna saurare kuma a ba da kashi a zaga shi ma yana cikin son zarafin ɗaya mace akwai babban cin zarafi wanda yake sai ɗaya mace ta ɗauki ciki wa'ansu maza yana ƙara faɗi waɗansu maza su hana ta ma zuwa awo don kuma menene akwai 'yan kuɗin da ake badawa wajen awo ko a ce kuma ba ta zuwa ta aihu likita abubuwa dai da yawa suna tattare da abin da dai ba musu na cin musguna ma ɗiya mata shine ake ce cin zarafin ɗiya mace. To yanzu ku kama a bangaren kungiyar ku da yake kungiya ce ta mata masu jagoranci mata masu faɗa a ji wani irin yunkuri kuke yi don ya zamanto cewa su wannan matan kun kawo musu tallafi musamman ma wannan bangaren da ka bayyana na cewa waɗanda suke ɓoyewa idan an ci zarafin ɗiyansu mata ba sa bayyana. Eh hawa ana yi na fara fara dai muna waye kai sosai da sosai. Mhm. ki har farmasiyon ma muna yi bisa wannan ne kuma muna aiki tare promotion de la femme mun ana jan hankalin mata sosai da sosai zancen boyo bai taso ba a wani dan uwana ne ya zo wannan abin an kai shi gidan kwaso za a kama shi akwai da yawa wanda suna gidan kwaso yau buskan wannan ne abin sai a ce a boye bai kamata a boye ba dono sun ta kamata a yi mm-hmm. wanda a haɗi a ba gawa kashi da mai rai tsoro saboda in ana ɓoyewa abin ƙaruwa yake ƙamari yake kenan kwanda dole ne a bayyana shi lalle ba daɗi kai ma uwa ba daɗi yarinya ba daɗi uban ba daɗi al'umma ba daɗi amma dole ne masu irin wannan abin ta kamata a ce an kai su gaban hakuma kai ba yara kana ba akwai waɗanda suke ma matan armiya kanan kin ga wannan an ci ka ke macen armiya ce ke wani can banza baki san shi ba ya tare ki bisa hanya ya zo ya halaka ki babban cin zarafi kenan tunda an zuda miki ki an zuda miki kimaki to wannan dukansu muna kokari bisa kan matanmu saboda mu mu ta family diyar departament tara na maradi muna da representation muna da wakilai muna da wakilai abubuwa da yawa ba a jima ba akwai wani department da ban gayi ba an yi irin wannan abin kuma wani mushallakwal ne kuma mun samu kuma firintikin eh, mu ta yi denunciation musu wannan kuma mhm, an hukunta shi kwarai ku to madalla hajiya samun sake dawowa a bangaren naku eh, sai mu koma wajen ka sumaila hassan wanda kake jagoran kungiyar clinic juridic a ƙarƙashin jagorancin Anaji. sumaila ka mana bayani kan wata wannan kungiyar taku salamu alaikum alaikum salam eh, mun gode da wannan dama da kuka bamu domin mu gai iya bakinmu mu wannan bangare wannan abu da ke cima al'umma eh, to a ƙwarya sannan kuma yake taba al'umma gaba ɗaya eh, mu a bangaren mu na harko ƙungiya ce wadda ta kumshi abubuwa guda biyu ƙungiya ce wadda take ba da tallafi da horo da wayarwa buskan abin da ya shahi harkan kaiwa zuwa shari'a sannan kuma bangare na biyu Eh, da yake akwai wata kungiya da ake ce ma ANAJ Agence Nationale d'assistance juridique et judiciaire du Niger kenan in aka ce national ta ƙasa ce kungiya ce ta kasa wadda ke ba da tallafi biskan abin da ya shahi eh, shari'a haka gabanin mutum ya shigar da ita da abubuwan da ke iya faruwa biskan hanyar da zai iya tunkara idan ya hauta. sannan kuma akwai kungiya guda wadda take kare haƙƙin dan adam shine wadda ake cewa ANDDH eh, idan muka ɗauki eh, wannan fanni da muka ɗauko wannan maudu'i za mu ga cewa lalle wannan kungiyoyi guda biyu sun cancanci a ce an yaba musu bisa wannan bangare ta hanyar ma'anar shi abin da ake nihi da musgunawa mm-hmm. saboda idan aka ce musgunawa wanda ya shahi kan jinsi musgunawa shine dukkan wani aiki wanda mutum zai iya gabatar da shi ya zamanto a bisa kan mutum wanda bai buƙaci ba ko bai buƙata ko tilasta shi dangance da aikata wannan abun mm. sannan idan muka ɗauki daga wannan ma'ana za mu iya ganin cewa duka ɓangare guda biyu ɓangaren mace ɓangaren namiji duka suna iya fuskanta su samu kansu a cikin wannan ɓangare na musgunawa saboda duk wani aiki ne wanda za a yi ma mutum wanda ba tare da yarda shi ba tare da san shi ba mhm. sannan kuma eh, yana iya cutar da shi kenan tunda yana iya cutar da shi kenan incin shi ne a ce yau ya yi ƙara ya kai ƙara an hidda mishi haƙin shi akan wannan cutar wanda ya samu ta wannan abin to shi wannan eh, kamar yadda tanti ta gai yanzu ba zan ƙara maimaitawa ba fanni-fanni ne daban-daban na musgunawa tanti mm-hmm. duka ta kusan kammala duka gaba ɗaya sai ƙarin bayani kaɗan da wani musgunawa wanda watakila in ana busa hanya wanda suke busa hanya suna fuskantar shi shine eh, violence psychologic musgunawa ta ɓangaren kwakwalwa eh, ko ta mm-hmm. ɓangaren halaye saboda game da abin da tanti ta gai musguna ne wanda ga suna ana ganin su karara akwai musgunonin wanda cutarwa ne suke yi a hankali a hankali a hankali har su zamanto cuta saboda me mutum yana tare da mace a cikin gida bai bige ta ba amma yana zaginta yana mata maganganu ke ja can guzuma wohi ke ja can ke da kaza ce ke da kaza ne kalaman na wanda ba su da daɗi suna tasiri a kanta wanda wannan abin mata ba su cika kai kara ba saboda su sannan kuma su ke haihuwar da babban musgunawa shine rashin lahiya saboda mace idan tana ɓoye wannan abubuwa za ka gani yau da gobe yau da gobe kala ba ta da tansiyon sai ka ji an ce yau tana da tansiyon tana da hawan jini saboda me wannan maganganun ne tana rihiwa tana riha hmm, ba ta iya ta kai tana saka wasu a kai babban wannan musgunawa musgunawa ce wadda boyayya ce sannan kuma mai cutarwa ce a dalilin hakanan ne uh, muke kira zuwa ga ma'aurata in ci duka gaba daya mm. a kula da kan maganganu da za mu gaya ma juna wanda za su kwantar ma juna da rai ko da lahi ne aka yi akwai hanyoyi wanda ya kamata a ce an bi don a ciwo bangaren eh, wannan lahi a muna mu kungiya eh, eh, a matsayina na kornatar abinda muke gabatar da shi idan mace ta zo ta kukanta kamar irin wa'annan nau'uka na cutarwa wanda na ce ba zan maimaita ba. To kai ga matan da idan sun kamu ku wato kokensu kamar ito ne kungiyar taku ana mara da kadai take ko kuma tana cikin kewaye. Eh, a Nijar duka gaba daya eh, clinic duka guda 22 ne a Nijar gaba daya mhm. a nan maradi jihar maradi akwai guda shidda mhm. akwai clinic ta tsibiri akwai ta dan isa da isa suna kula da komin turwa na maradi akwai klinik ta chaduwa wadda suna kula da komin ayan da da yankin caduwa mhm. akwai klinik ta kanan bakashi wanda suna kula da yankin kanan bakashi akwai klinik ta eh, urafan akwai ta kwargwam mm. kenan a tesawa kenan mhm. kenan tesawa caɗuwa dan isa maradi da, da tsibiri a tsibiri kuma tana kula da gidan sori da saye sabuwa to to yanzu kamar su matan kuna da lamba waya ne suke kiran ku ko kuma zuwa suke takanas wurin ku suna kai muku ƙorafe-ƙorafe. suna zuwa har kanas inda muka kafu inda aka kafa mu a matsayin mu na mu na tsibiri mun kahu cikin likita ta tsibiri mhm. likita ta dogon karewa da ake cewa CSE ta tsibiri nan muke nan biron mu yake nan suke zuwa suna kawo su mhm, mhm. eh, akan abin da suke yake faruwa a gare su a cikin gidaje kamar yanzu ana iya kwatanta a ce misali kamar a cikin wuni ko a sati ko a wata irin ƙurfe-ƙurfen da kuke samu adadin su eh gaskiya suna da yawa mm. tunda wani lokaci ga wuni ma sai a samu biyar shidda mm-hmm, mm-hmm. wani lokacin ba a samu wani lokacin a samu biyu a cikin wata dai akan iya samun korafa wajen talatin shirin da wani abu wanda wasu suna buƙatar a ƙara gaba wasu musu buƙata a ƙara gaba kawai nasihohi ne da eh, abubuwa da za ka yi ma jan hankali na kwantar da hankali da za ka yi shi ya wuce. to madalla mun sake dawowa kanka sumaila abdu dan malam minista al'umma na yau da kullum cewa da sociolog wani irin kallo kuke ma irin cin zarafin lokaci ɗaya bayan ɗaya ana bayyanawa wanda mata suke cin karo da su a wannan yankin na maraɗi. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh da harko dai eh, muna jinjina mu studio Kalangu da sun ka ziyarte mu a nan mu ta maraɗi kuma sun ka gayyace mu bisa wannan muhawara wadda ke tattauna bisa cin zarahi ko musguna ɗaya mata a cikin jihar maraɗi e, eh, bayan na saurari eh, kan muhawara bisa ga kalolin cin zarafi da mata ke fuskanta a jihar maradi a matsayi na mai ilimin zamantakewa kallon da za a ma cin zarafi da yau ya zamanto ruwan dare gama duniya a jihar mu ta maradi zan mu ce abin ya kai intaha kuma ya danganta ga taɓarɓarewa tarbiyya don saboda ya mata musamman a jihar mu ta maraɗi ya kamata a ce mun diba yadda al'amarin tarbiyya ake tahiyar da shi don saboda wani lokacin ana samun matsaloli su hito ta ɓangaren ɗiya maza wasu su hito ta ɓangaren ɗiya mata shi ke kawo cin zarafi eh, in mun ka ɗauka wasu cin zarafin a jiki ake ganin su lokacin da za ka ga namiji ko babba ne ko ɗan ƙarami ya tashi ya ciro kirho ko tsuma ko bulala yana zan kaɗa ma mace kashi ko yana ba yarinya kashi alhali kau mace ga yadda addini ya bada akwai wurare da yawa kana bugunsu ga mace kana tunzara mata yana zamanto wani tarnaki ga rayuwarta akwai wanda wannan kungiya ta nashi sun ka gai na baki yau lalle tun zirawa ta baki tana da yawa ko da cikin taro ko fage ko ina zaka ga in ɗaya mace ta zo sai aje ke ta mace wannan mata da yawa na rike su <laughs> eh bancin wannan banda abubuwan da ake gani cikin gidajen aure a titi a ina ya zamanto abu ne wanda yana da masaba da tarbiyya dan akwai wani tarbiyyar tasu ba ta ba shi dama ya yi zagi ba ko ya ci mutuncin wani mai yau abin ne ya yi kamari shi ke sa cin zarafin mata ya yi yawa in mun ka ɗauka ta ɓangaren zamantakewa namiji da mace muna ga wannan abun shi ma yana da tushe meye tushen shi tun wurin aure akwai bincike da ya kamata a yi akwai ƙa'idodin da ya kamata a sharaɗa da ba bugu ba zagi ba tunzarawa ti da sha duka wannan addini ya yi bayani bisa wannan mai sai a waye garin allah ta zo ko da kike shiga gidan sai abin ya sauya in ki tsumi sai a ce kewa to tun daga nan an samu tunzurawa eh ha abin ya kai ga zube ba ni ƙwaryata ya kai ga tashin hankali eh Kuma maraɗi tana da wata al'ada wadda take ta zo bamban da rayuwar da addini ya sharaɗa. Za ku ga wannan cin zarafin ko zirawa da an kama mata in ta ɗauki kafarta ta kai shari'a daga zuwa shari'an nan kuma sai a kai ga abin da ba a so mutuwa aure. Mm. Alhali kau wannan tana yiwuwa a namu ilimin zamantakewa an hau mambarin shari'a ne da yawa tsakanin miji da mata tsakanin eh, miji da uwayen mata ko da uwayen shi bayan duka an bi wannan hanyoyin ba su ba sai mata a ƙarshe ta kai shari'a e zuwan shari'a ta jawo rabuwar aurenta tun ma ba a tsoya aka bibiya bayan tun ba a bibiya ba an ka ji menene kenan wannan ya kamata a ce shi ma abu ne wanda ya kamata a yi taka tsantsan a sau da ƙafa a gane da cewa mace ga yadda namiji hiki da inci ita ma tana da inci ita ma ɗan adam ne wanda ke buƙata kula wanda ke buƙata a saurare shi don saboda mi don saboda da yawa wannan tunzirawat ko musgunawat ya danganci da ba da dama a saurari juna wa'ansu mazan ko wa'ansu matan ba za su ba da dama a gane ma juna ba sai a shiga cikin abubuwan da bai kamata ba e wannan yana kawo tunzurawa kenan a ilimin zamantakewa muna jiddada cewa ya kamata a koma ga tarbiyya ta gari wadda za ta ba da dama a samu lokaci tsakanin namiji da mace tsakanin jansi a tattauna a gane juna don a kiyaye zarawa da can eh, zarahin mace a idon al'umma don saboda duk wani korafi da ake kawowa mm-hmm. da yawa daga cikinsu suna da haƙuri mai abin ne in ya hito hili shi ne mace batta iya riƙewa dole ne sai ta gwada a ita abin ya mata zahi to sai maza sun samu ko kuma ita ma mata sai an samu wasu eh, kalamomi mm-hmm. ko wasu saƙo'i wanda ya kamata a ce wannan abin an ciwo kan shi e babban abin da muke gani ciwo kan shi din ne a yi aiki da doka a yi aiki da eh, horo a yi aiki da tarbiyya ta gari mm. to yanzu abdu kaman al'amuranmu na al'adu tun da cin al'ada haushi sai a ce mace bai yiwa ke kina faɗa namiji yana faɗa shi ire iren irin wannan abubuwan al'adunmu wace irin suke takawa a wajen wannan fannin na cin zarafi to eh al'ada tana taka rawa a zo a gani a cikin fannin eh, cin zarafin mace eh, al'ada da ake cewa ko al'adu da ake cewa sun kashe kala-kala menene ake nihi da al'adu bisa ga cin zarafin mace ita dai tarbiyya al'ada ce kuma babba ta gari wadda yaro tun hina ɗan ƙarami yake samunta daga uwayen shi e wannan samun zai ba da dama kuma a kai lokacin da yarinya ce ko yaro ne zai su kai lokacin aure aure al'ada ce kuma addini ne lokacin da za a auren nan uwaye suna gargaɗi ana gargaɗi musamman ga ɗiyamaci. ki yi biyayya ga mijinki shi ma ana gargaɗi gare shi da gane a'a macen da ya ɗauro ba baiwa ba ce kenan tun daga nan ana gane cewa a'a al'ada ta bambanta abubuwa ka auro mace ka ɗauki yauninta kuma ba wakka ba ce kina da miji ki bi umarnin shi to wani lokaci inda saɓon yake samu ba abin umarnin ko kuma sai abi son rai ko son zuciya lokacin nan ne hike kawo saɓanin ra'ayi hike kawo musgunawa lokacin da mace za ta ɗauka magana har ta kai ga ko zagi ko gain wani kalamu wanda ba su cancanta ba a mijinta lalle yana so saran mijin hadda an ce ya yi haƙuri da wasu abubuwan akwai lokacin da haƙurin nan bai iya yin shi to sai ya kawo in ya sakewa sai ya zamanto musgunawa ga yamaci akwai abubuwa wanda sun ka danganta da galgajiya wanda ya kamata a ce an saurare su kuma an yi aiki da su yau a jihar mu ta maraɗi menene ke kawo wannan musgunawa ta yi yawa da kuma menene ke sa yau kuna ganin duk ƙungiyoyi da ke kare haƙƙin mata ko wace sahiya Allah ake yi suna samun eh, ƙorehi daban-daban kala-kala mm-hmm. don saboda turawa sun kawo wasu dokoki daban-daban daban-daban wanda ɗiya mata a da tarbiyyar ta yi karamta ko kuma addini bai ratsa ba suna samun matsaloli a da da sun kai can wajen sai ai a ai kungiyar ta ce kaza to wannan abubuwan suna daga cikin wani tarnaki na zamantakewa mm. don saboda yau eh, ku ba ku gama mai tsatara ta kai ƙorahi wannan korahin ya yi kusan tahiya da aurenta wai in ta zubda da nan wa za ta bar masu kina akwai wasu abubuwa a wanda ke da wuya wanda dole dole ne hakuri ne maganin su amma ka ji ai ana cewa abin da ya sa ku su wuta ya hi wuta zahi eh. mutum za ta bar da tara kenan akwai cin zarafi mai ƙari wanda take fuskanta har zai kai ta ce za ta neman tarbu da wannan malama hawa in kun ka ɗauki abin da ya tura kusu wuta ya wuta zahi na yarda da wannan amma ku iya ganewa da cewa da macen da namiji tun ranar aurensu an ce su yi haƙuri da juna kenan wannan yana daga cikin abu na farin wanda za ta sa a kanta kuma kahin a ce ta yi kira riga. ko kuma ta kai korahi gaban anan ƙungiyoyin ai akwai uwaye kenan uwayen nan ta wannan shekarun ta wannan iyalan za su dibawa su kan kansu in ta kai wannan sai ya bada mamaki don saboda su kungiyoyi matan da ke cikin wannan kungiyoyin da sun ga mace ta ce musu tana datar ta zo na wurin abin ban tsoro gare shi ban tsoro kuma ban daɗi amma kenan duk abubuwan da an ce da zaran an ce akwai iyali hakuri ne eh hakuri ne maganin zaman duniya amma wannan kurakura akwai su amma eh, a gargajiyar mu a addinin mu muna da hanyoyi mafi a'ala masu sauƙi na wanda ya kamata in irin wannan eh, eh, tarzoma ta sai a sa ruwan sanyi a danne su. Madalla Abdu. Kamar yadda ‘yan hausa sun ce ko wace zo mu zamna ya ce zo mu saba. Mhm. Kenan zaman namiji da mace kullum ƙasa da sama ne. Amma wanda ya daɗi wanda za a tattauna a gane ma juna sai rayuwa ta yi kyau. Masha Allah. To Abdu mun gode mun sake dawowa kanka. Eh Sumaila Hassan kana da ƙari ne ka haimu kai ga tambayar ka ta gaba dai muna so mu ji. Eh ku kun taba samun kwatamcin irin waɗannan misalan. Eh kamar eh dan eh, ƙarin bayanin da nake so in yi cewa dan duba zuwa ga irin wannan matsaloli da ake samu. Mhm. na cewa kamar yadda kuka bada yanzu mace da shekara da ɗa nawa ta kai wannan dan duba zuwa ga wannan ne dan kai karo bisa kan addini shi kamar wannan kamar da na ce muku mu aiki mu mun shi ne a ƙarƙashin wani program da ake ce mai spotlight wanda ke kula kamar hitila mai haskake hanya mhm. hitila mai haskake hanya wannan program ne wanda kasashe da yawa suka yi unhwani da shi kuma kasar Nijar ta yi unhwani da shi a mhm. tsawon an ga shekaru Eh, a bisa kan wannan don karewa akan mutuncin addini da kuma wannan aka yi wa'annan ma kamar da na ce muku wannan bangare na su clinic juridic din don duba zuwa a saurara a tattamce da warin menene matsalai meye matsalar gabanin tunda mace tana haituwa daga cikin gida ita bata ki ba an kama wannan mijin na an an an rihe shi an dwaɗe shi an yi mishi menene lokacin da take hitowa daga cikin gida saboda abin kamar yadda kuka gai giran farar cewa ya tso abin da ya wuta zahi wutar ce ta korota mhm. to shi yasa ake so kahin wutan nan ta yi nisa a samu a sa mata ruwa to muharin irin wa'annan program din kenan mm-hmm, mm-hmm. kenan eh, su wannan tallafi da aka bada bisa wannan bangare don a kashe wannan wutai kar ta yi zahiyan da mace idan ta zo idan ta rahe ita duk abin da ma ya kamata a yi sai daga baya kuma a yi nadama mm-hmm. a yi da wajen ku ku akwai hikimomi da kuke aiki da su mu akwai hikimomi da yawa wanda muke aikatawa ka ma ta zo wajen namu muke zuwa wajen nasu muna zuwa har unguyoyi har garuruwa mu zamnar da masu garuruwa da masu ungoyi mu wayar da su biskan wannan bangare mhm. sannan kuma da irin abubuwan da ke iya haihuwa bayan mace ta yi ƙara saboda da zarar mutum ya saka ƙara wannan abin ya yi ƙarhin shi ya yi magajin shi ya yi baban shi hukuma ita ce za ta yi gabatar da mm-hmm. wannan kenan ba zan ta a dawo baya ba ne to mu namu eh, aiki kan macen ma ta kai zuwa ga wannan karan a wayar da wa'annan da ke zamna a cikin gidaje mazajen mm-hmm. da ko masu ungoyi bisa kan kasu kuskura wannan abin har ya faru a kai zuwa ga zuwa ga kara da sauransu kenan eh, na farko kamar da na ce muku muna isir da su muna wayar da su mm-hmm. bisa wannan sannan idan suka zo wajen mu mukan saurara ka san eh, ita fuskan shari'a za ka saurari mutum saboda abun yana da hanyoyi daban-daban daban wanda wake iya bi don ya kai zuwa ga haƙin shi mm. za mu fahimtar da mace to in kika bi wannan hanya ga abin da zai iya faruwa ga abin da zai iya faruwa bisa wannan hanya a halali wannan lokacin ya haƙar ki yaya kika gani yaya kike so yaya za a yi kamar yadda program ɗin ya ta yi hitila mai haske ke mhm, hanya mhm. mu haska mata hanyar nan ta gani sai ta dawo ta yi makanta karatun ta natsu sai ta ce a to a kirawo shi a bashi magana ko a shiga tsakani da sauransu to sai ka ga wani bi jahilcin namiji kan iya sa yi wannan abun mm. ga tunanin shi abin da ke faruwa cikin gidan nan ba zai iya hita waje ba mm, mm, sai ga a gashi nan ya hita waje amma bai kai ga zuwa inda za a nuna mashi karhi ba ko musgunawa sai ka ga daga nan ya ba kan shi shawara ya ce a wannan abin da yake yi bai dace ba mm. daga ranar aure nawa ya gyaru daga nan mata nawa suka zo ni na ina tuna wata rana wata baiwa Allah ta zo min da da mangoro guda hudu da yake sura ce ta ce mai gida gashi nan na kawo muku saboda na ji daɗi kwarai maganar da kuka yi mishi ya mm. canza halaye ka gani abubuwa wasu diya ba sai an kai ga zuwa shari'a ba mm. mace take iya samun wannan maganin wannan cutar da aka yi mata cutar da aka yi mata da musgunawar da aka yi mata mhm, mhm, mhm. to madalla mun sake dawa kan kasan smela to a cikin firar da muke yi dai ɗazu kamar abdu ya bayyana taɓarɓarewar tarbiyya ta ɗiya mata tana daga cikin irin dalilan da suke haddasa har suna fuskantar al'amura na cin zarafi a nan gurin hajiya sa'a menene za ku kara mana eh hajiya wadda abu da ya faɗi haka ne taɓarɓarewa tarbiyya ta ɗaya mata dangance da mu da kanmu uwaye mata muna ciki menene yasa haka nan yanzu da uwayen mata ma da mazan kai namiji ka tashi da sahi ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikaci ne kai in ka tashi baka ma kula da iyalanka ba ka san menene sai ka zo kawai ɗan ƙarƙashin matashin ka ki aje mamacin ki ladari ki ba da baki ta yi nan kin ko shi kin barta kuma da kusan goma za da waɗi. yanzu wa'annan kuɗin su ne za ta caccahawa ko kuma wani ma kai bai ma ba ɗarin ba kawai ya ba da ba ta tafi. ke kuma uwa ki rasa yaya ne zaki to mi za ni bari in yi wata 'yar kasuwa in azamu an gaɗin ta si ta si talla ko da 'yan lakwal kin ni yara a tura su ta lakwal ba mazan ba matan ba sun taho daga lakwal ba abinci ci ba komi kuma sai a ta tallan nan to tallan nan ita da kanta babban matsala ce ga ɗiya mata kya ba da kayan talla dala ɗari yanzu ɗiya ta kawo miki shika guda ke kina murna yaya ba ki tambaya ta yaya ne aka ta ƙaro ɗari ha mm-hmm. ah? ai nan ne wanda se pose la siyo? kenan ke uwa ba ki binciki ki ba mm-hmm. bisa wannan gobe jibi jibi jibi ta samu yi kina ganin ana kawo miki yan eh, kuɗi ana kawo miki kina ganin tana canza kaya kuma ki baki binciki ki ba in yaro ƙarami ne namiji shi ma kin gani yana tashi yana kashin kuɗi barkatai ki bincike shi ina samun kuɗi kenan akwai miyagun abokai wanda za a zo a sa shi cikin hanyoyi wanda ba na kwarai ba ta lalacewa saboda tarbiyya da gida ta tashi yannan lakwal ta taimaka yannan ga hili shine ake ce ma kenan education uku ce akwai ta gida akwai ta lakwal akwai tarariya to wa'anga in ba a hankali ba akwai babbar tarbiyya tarariya za ta lalata gaba ɗaya ta zo ta share ta gida ta share ta lakwal sai shi kenan a ta yi to wannan ne ba a so uwaye mata da maza ya kamata a ce kowa ya kula da tarbiyyar da shi ka tashi da sahe komi kake namiji ka san da ɗiyanka ba kai ka bada baya ba ka ta can ka ci tuwonka na otal ka shahe baki nan ka bar ɗiya da ruwan banza ba ka bar mata ba sabinin ɗiya ka bar mata ba kayan iyali wasu mata wallahi abubuwan da suke yi ba da san su bane ba suke yi shi za ni baki misali kaɗan nan wata rana muna cikin harkokin saɗiya mata lakwal a une coopération canadienne mun ta wani gari yanzu muka zo duka mata kowa na ba da bayanansu bisa kan dai kamar harkar musguna kuma da haka bunga sai wata mace mijinta na wurin zamani ta ce wallahi ina so in yi magana sai a kwallace ta ta ce to ni ina so in yi magana muka ce ke ya magana ki ta ce tana tsoro magana ga in ta yi ta ta zama ta matsala sai mai gari ya ce ya ba ta izini ta magana mhm. Tace jama'a abinda da za ni gaya muku abubuwan da ake gani daji ana aikatawa wallahi ba da sauran mu muke yin shi ba ba da sauran muke yin shi ba ta ce da ka tashi da sahi ba ka da komi mishi bai baka abinci in muka yi kaka mur ta ba mu labari sai muka ji tsoro ta ce in muka yi noma yanzu muka kare noma kwana biyar muke ma miji noma muna da alhamis da juma'a gonan mu za mu ta mai noma ta ce kuma bayan wannan kuma shiya in kaka ta yi aka ebe haci sai a bamu ko dame goma goma a sa cikin nata ne saura a sa cikin rumbu sai an wata bakwai na a komo a ba mace kowa ya yi yayi shiru ta ce to jama'a yaya ne za mu yi mu da iyalinmu dole mu sa ɗaya mu stay stay dole ne wasu mata sa shiga hanyar da ba ta da kyawu wallahi sai da rana ɓaci akan ina ɗiya mace kenan kun ga duk ne abin lalle hadda maza suke tura shi da kuma matan mu gaba ɗaya mu allah ya shirya mu mu ci gaba da addu'a Allah ya kare. Hajiya sa'a to shi wannan cin zarafin ya danganta da su da matan suke fuskanta wani lokaci har da hannun mazaje a cikin wannan kawai misalin da kuka ba mu yanzu gama a bangaren su mazajen wani irin sako kuke musu wani irin jan hankali kuke musu kan su kiyaye hakokin da matan nasu to jan hankali da muke musu akwai wani addini ga addini doka addini ga tana ai ta share komi in dai an bi doka addini ai mace ba ta samu musgunawa tun da za a dama arme sai an kawo wakilanka ɓaliya an kawo su ka ɗauki nauyin kaza hatta lalle hatta kwalli duk yana cikin armi to ko yanzu an san da duniya tana da rauni sosai abuwa amma ya kamata a kamanta a kamanta ba a ce ba mata in kina da hali mace ya kamata ki taimaka mijinki amma ba dole bane ba dole bane ba amma kai ma namiji da kasan ba ka iya ci da mata biyu mata uku to da mi za kwaso hau hudu ka aishi ni ban ce ka yare ba amma a nasarta a duba da kasan za ka mace nan hudu to ka daidaita in guwar hudu ka kawo ka ba kuwa guda guda in mi akai ka daidaita sannan abin za a ta daidai amma ni har yanzu ina ba ni goyon bayan tallan nan da ake sadiya mata tallan nan ko turariya ko wallahi ba ni goyon bayan ta kuma ka bar ɗanka namiji shi kwaso wanga aboki wanga aboki daga nan shaye shayen taba shaye shayen shisha kana kallo ɗanka namiji a kai namiji na bai komi bari shi ta gida abokan shi kwana daga nan ne shi kenan to duka wannan yana cikin mobile education mm, eh, gaskiya wannan tarbiya ta taso daga gida in ka yi sake in ka ba zamani ɗanka zamani ya samu in kuma ka hana ka hana to madalla ina ganin cewa dai maudu'in yana da fa'ida sai dai kuma lokaci shi kuma aka ce lokaci ne lokacin yana hararar mu amma ka hain sallama da ku ɗaya ba ya zan so in ji ce shawarar ku mi ku me ya kamata idan aka yi shi ko ba a ƙare aka shawo kan matsalacin zarafin da ɗiya mata ba akan samu sassauci a cikin wani al'amari musamman da ku abdu eh, hanya mahi a'ala ta sauƙaƙa cin zarafin mata ko rage cin zarafin mata kamar yadda na gai ne da harin a koma ga tarbiyya ta gari tarbiyya ta gari kan ɗiya mata kan ɗiya maza bancin wannan a wayar da kan al'umma gaba ɗaya a wayar da kan bisa ga illar da cin zarafin ɗiyamace ke kawowa bisa ga al'umma tunda ce tushe ne babban gije ne ta nan ne rahu ke hita kenan a wayar da kan al'umma gaba ɗaya don a samu sauƙin cin zarafin mata na uku a yi doka ma'ikanta su gabatar da doka doka daidai da al'adodin jahohi ko waje a wannan lokacin nan ne za a cewa doka ta yi aikinta kai miji in ka san an ka kwatanta maka dokar ga bisa abin da take za ka kiyayewa sai kuma su ma ƙungiyoyin mata sai sun tashi tsaye sun waye ma 'yan uwansu mata kai bisa ga ba komi ba ne ake zuba bisa kan mishi eh ba komi ba ne ba duk abubuwan da ke zuba bisa kan mishi don saboda da yawa eh, matan sun mance lokacin da auren hudu ba gargaɗin da uwaye sun kai ana mancewa don saboda yau zamani ya ratsa kunnan kowa da kowa sai ma ka mance abinda da ta ce miki ko kuma baban ta ce miki ko mammata ce ko babata ce zamani na na ai kana ganin gaskiya kenan sai kuma a ƙarshe kan miji kan mata kowa ya yi adalci a yi adalci yadda addini ya ce a yi adalci bisa ka zamantakewa aure to abdu mun gode kwarai da gaske eh sumaila hassan kai kuma micece shawararka a game da wannan al'amarin to masha Allah eh, grand frère ya gayi komi da komi ya gayi komi da komi sai dai eh, abin da zan iya cewa babban abin da kuma bayan sama duba ga abubuwan da grand da ya gai babu kamar yaki da talauci saboda in muka lura dukkan wannan abubuwa babban tushen shi dukkan yakan iya komawa zuwa ga talauci eh, kai uba watakila eh, revenue abin da kake iya samu a wata ko shekara ya rage kuma ka ɗoki ‘ya'yanka kayar da su su suke ci da kansu dole ne a samu musgunawa sannan kuma ka bar matarka kamar yadda tanti ta gai ka bar mata ka ita za ta yi komi da komi kaga wannan dole ne ta wasu hanyoyi da za ta bi na wannan wannan hanyoyi tana iya cin karo da musgunawa bisa kan wannan hanyoyin nan nata kenan babban yaƙi da ya kamata a yi shine yaƙi da talauci yaƙi da talauci ya shahi na harko ɓangaren mu mutane mu mutane mu tashi mu yi aiki zama ba na ɗan adam ba ne mun zo nan duniya don mu wahala wahalar nan ita ce ke ba da sakamako mai kyawu sannan e, lalle komai ana cewa allah ne allah ne allah ne mai amma a tashi a yi aiki aiki kan mu raina aiki duk yanda yake in a yau aikinka kana cikin wani aiki ya yanke baka da halin wani aiki akwai wani aiki da kake yi ko da bai kai wannan aikin naka ba amma zai iya baka yadda zaka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka sannan kuma bayan mumu kuma sannan hukuma ita ma kanta ta diba yadda za ta yi ta sauƙaƙa ma matasa da kuma ma'aurata ayyukan yi da ayyukan da zai zamanto sun riƙi wannan gidan na nasu saboda duk abin da yake faruwa rashin riƙon nan da kyau shi ke sa a samu baraka shi ke sa mata su hito bisa kan titi su ke sa mata su samu musgunawa ko kuma shi ya fito wajen neman aikin nan nashi ya buga ya buga bai samu ba yana zuwa duk abin da ta yi mishi sai ga bakinta zai gani kenan wannan yaƙi da talauci shine babban hanya wanda bisa kan ƙari akan abin da garan fura da ya gayi. to madalla mun gode sosai hassan sumaila na clinic juridika ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar anajin eh hajiya sa'ajan juna ko kina da shawarar da zaki ba mu ta karshe a game da cin zarafin da mata suke cin karo da su wanda muka bi ɗaya bayan ɗaya wataƙila a ko'in su ma wayan da ba kai ga zakulo su ba ya ya kamata a shawo kan al'amarin ko kuma a rage mishi raɗaɗi. Wajawa ina ganin sosolag duk ya faɗi kuma ɗana shi ma na anashi duk ya faɗi. Me ina abin da nake so in ƙara da mazan da mata kowa shi ta makarantar Muhammadiyya. in dai musulmi ne su makaranta in dai musulmi ne makaranta saboda can in kana zuwa makaranta ana waye maka kai kai mijin da baka ɗaukar nauyi an waye maka kai ka ɗauki nauyi ke macen mai wani zabar zabar ke ma ki dan sassaka ta zuciya ki bisa wannan ne kuma a kula da yara sosai a kula da tarbiyyar yara tun da cikin gida a kula kar a yi wasa da tarbiyyar yara kuma mu ƙungiyoyi dukka da gwamnatikin da ƙungiyoyin da 'yan hulaik kowa ya tashi tsaye da malamai a yi ta waye kai malamai su masu ta wa'azi kar a gashi in masallaci in mai a ɗauki ciki a wanda za a mu a yi wannan abin bisa kan wannan babin ina ma ga abin da yan fara yi shi da shi ma an Allah yarda allah zai sa abin ya kawo sauki da addu'o'i in muna yi salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh duka duka dai ina muka zo karshen shirin muhawarar na yau wanda ya tsokaci kan cin zarafin da mata suke fuskanta a nan maradi shin ta ne kamata a shawo kan al'amarin idan ana iya kawar da shi kwata kwata ko kuma a kare mishi radadi kawai duka shi da bakin namu suka bayyana ya kamata dai a mai da hankali sosai kan tarbiyya tarbiyya ta iyalai tarbiyya ta idan aka ce iyalai tarbiyya ta yara da kuma mata sannan kuma a daina ɗaukan hukunci a hannu ya kamata akwai iko kuma akwai kungiyoyin da aka girka musamman ma ita wannan kungiya ta anaj mai sauraron korafe korafe na mata da aka ci zarafin su a ringa tuntuɓar su tunda misalai dama wanda suka samu sun nuna cewa ta hanyar wannan ana iya kaiwa ga inda ba a so tunda ƙarshen yawancin musguna da ake fuskanta suna kai ga rabuwar aure to amma idan aka bi waɗannan hanyoyin akan samu masala a cikin jihar daga cikin korafe-korafen a madadin bakin namu cewa da abdu dan malam mai ilimin zamantakewa da kuma sa'a janjuna shugabar kungiyar mata masu faɗa aji family leader kenan da kuma sumaila hassan shi kuma jagora ne na kungiyar nan ta clinic juridic a ƙarƙashin kungiyar anash da ke rakiyar masu kawo ƙara ko kuma suna wayar ma al'umma kai a fannin shari'a amadin bakin namu sin isa ka dai taimaka mana akan na'ura ni hawa usman nake man alheri sun lokaci insha Allah. thank you